Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 8 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa fadar Buckingham ta sanar da rasuwar sarauniyar Ingila ta biyu a yau Alhamis bayan ta shafa shekaru saba'in a kan karagar mulki. Malam Muftahu Abdullahi ɗan asalin Ghana ne mazaunin Ingila ya bayyana halin da ake ciki a kasar A Birtaniya gaskiya ana cikin jimami kowa labarin gaskiya ba daɗi mutane an kuma inda take gidanta fadanta take nan London a bakin ham palace kenan jama'a suna nan sun cika kowa na zuwa ala kai faranni to muna tafi da ƙarin bayani nan gaba tuni suma masana suka fara bayyana irin gudunmuwar da marigayiya sarauniya elizabeth ta biyu ta bada musamman ga kasashen afirka za mu kawo muku hirar da muryar amurka ta yi da dr sa'id ahmed dukawa na jami'ar bayero Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka ta faɗa yau Alhamis cewa tana shirin aika dala biliyan biyu da ɗigo biyu a matsayin taimakon soja na dogon lokaci zuwa Ukraine da wasu kasashen turai 18 da ke fuskantar barazana daga rasha sannan da wasu dala miliyan 675 kai tsaye ga gwamnatin ba wani sabon kunshin makamai na yaƙi da mamayar moscow sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai wata ziyarar bazata zuwa kiev domin sanar da taimakon tare da tattaunawa da shugaban kasar ukraine vladimir zelensky game da yakin da ake yi da rasha wanda yanzu ke cikin wata na bakwai Blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa bayan ganawa da Zelensky cewa dakarun Ukraine masu hazaka da ke fagen fama na ci gaba da fafutuka kwato 'yancin ƙasarsu. Babban jami'in diflomasiya amurka ya sake tabbatar da kudurin shugaba Joe Biden na tallafawa Ukraine da lokacin da suke bukata. Yau Alhamis wata kota a kasar Pakistan ta yanke hukuncin cewa za ta gurfanar da tsohon firaministan kasar Imran Khan a wata shari'a ta raina kotu inda ake zargin ya yi barazana ga wata mai shari'a mace. Shugaban 'yan adawar mai shekaru saba'in da haihuwa na iya zaman gidan yari na tsawon watanni shida idan har aka same shi da laifi. Haka kuma zai kai ga hana shi shiga harkokin siyasar kasar na tsawon shekaru biyar a ƙarƙashin dokokin zaben Pakistan. bayan sauraron karar wani kwamitin alkalai biyar na babbar kotun kasar a babban birnin kasar na islamabad ya yanke hukuncin cewa tuhume-tuhumen da ake yi wa kan za a kammala a ranar 22 ga watan satumba tsohon firaministan na gudanar da gagarumin gangamin adawa da gwamnati domin matsalan ba wajen gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na neman dawowa a fagen siyasa tun bayan da aka hambar da shi a matsayin firaminista a watan afrilun da ya gabata ta hanyar kada kuri'ar nuna rashin amincewa da majalisar dokokin kasar ta yi tuhumar rainin ya samo asali ne daga wani jawabi ta talabijin da kan ya yi a watan da ya gabata ga dubban ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyarsa a babban birnin ƙasar. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan ofishin jakadancin Iran da ke babban birnin ƙasar Albaniya sun kwashe daren jiya Laraba suna tattara kayansu bayan da aka ba su sa'o'i 24 su fice daga kasar saboda wani babban kutse na yanar gizo da bankin albania ta dora alhakinsa kan iran wannan dai shine karan farko da aka gani inda wata kasa za ta yanke hudar diplomasiya da wata kasar sakamakon kutsar na yanar gizo daga daren jiya laraba zuwa wayewar garin yau alhamis an ga jami'an diplomasiya iran suna ta zirga-zirga babu kakkautawa a cikin ofishin jakadancin iran a tirana an ga yadda aka shiga da wani katon mazubi da babu komai a cikin harabar ofishin daga baya kuma aka saka wuta a cikinsa wanda ga dukkan alamu an kona takardu ne ma'aikatan suna da har zuwa tsakar ranar yau alhamis su bar kasar ta albaniya a ranar sha biyar ga watan yulin da ya gabata wani kotse da aka yi ya katse da yawa daga cikin ayyuka da shafukan yanar gizon ma'aikatan kasar ta albaniya Wata tawagar 'yan majalisar dokokin Amurka na ziyara a Taiwan yayin da ake ci gaba da takun saƙa kan ikirarin da take yi na tsibirin mai cin gashin kansa. Ana ci gaba da samun baƙin Amurka da ke zuwa don ganawa da jami'an Taiwan tun lokacin da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai tata ziyarar. A farkon watan Agusta ne dai Pelosi ta kai ziyara. A kuma martanin da kasar Sin mayar, kasar ta zafafa ayyukan sojinta inda ta aike da jiragen yaƙi na ruwa da na sama kana da jirage marasa matuka zuwa tsibirin a kullum a ƙarƙashin jagorancin 'yan democrat stephanie murphy tawagar ta gana da safiyar yau alhamis da shugabar ƙasar taiwan ita dai sun ta amincewa da ayyukan hudar diflomasiya da gwamnatin tsayin nguyen inda take hana ta shiga wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a yau alhamis ƙasar koriya ta kudu ta mika buƙatar ganawa da koriya ta arewa don dawowa da haduwar iyalan da yakin koriya ya raba duk da daɗaɗɗiyar tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen makwabta kan shirin kera makamin nukiliyar ta arewa ministan haɗin kan koriya ta kudu kwan yangsi ya ce seoul na fatan jami'an koriyoyin biyu da nauyin ya rataya a wuyansu za su gana gaba da gaba da wuri don tattaunawa ta gaskiya babu tabbas ko koriya ta arewa za ta amince da wannan ta yin saboda tuni ta yi watsi da ta yin da sabuwar gwamnatin koriya ta kudu na ba da agaji mai tarin yawa a maimakon kawar da makaman nukiliya kasashen biyu na koriya kan bar iyalai da suka rabu su haɗu lokaci zuwa lokaci don su gana sai dai rabon da yi irin wannan haɗuwa tun shekarar 2018 kamfanin apple ya guje wa ƙarin farashin wayarsa ta iphone da aka fi siya yayin ƙaddamar da kayansa mafi girma a cikin shekara inda ya fi mai da hankali kan kara tsaron kayata kyawunta banda wani sabon agogo da ya fitar. Wayar iPhone da ita ce ke samar da rabin kuɗin kayan Apple an gyara kyamarori da kuma tsohon daɗewar batirinta, ko da yake an sabunta nauyin iPhone Pro gaba ɗaya zuwa sabo. Farashin wayar iPhone 14 zai kasance iri ɗaya da na iPhone 13 na bara. Farashin iPhone 14 zai fara daga dala 779 da iphone 14 plus a dala 899 kuma za a iya fara yin oda daga ranar tara ga watan satin ba. Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis fadar Buckingham ta Birtaniya ta sanar da cewa sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ta rasu tana da shekaru 96 a duniya. Dama a safiyar yau likitoci sun bayyana damuwa game da lafiyar sarauniyar a cewar fadar. Mulkin sarauniya Elizabeth na tsawon shekaru 70 shine mafi tsawo a tarihin Birtaniya. Na yi hira da Malam Muftahu Abdullahi dan asalin kasar Ghana mazaunin Ingila don jin karin bayani akan rashin da kuma halin da ake ciki a kasar. Eh, to gaskiya labarin haka ne ya tabbata tun da rana likitoci suka sanar da cewa ba da lafiya so dai wa in abin nan yi rantan ba su da lafiya ba a yawan gaya mu mutane to cewa da aka yi ba ta da lafiya kuma jikin nata ya kiya sai yasa kowa ana tsammanin to ba za a ji labari mai daɗi ba to wannan ina jin da ranar kenan kusan sha biyu da rabi kenan ana to daga baya zuwa wurin shida da rabi shi aka sanar cewa ai taris yan ta yi mulki na kusan shekara saba'in tana mulki wanda ke gaskiya ba ta bayi ba a nan kasa ita ta casa'in da shida amma tana mulki shekara saba'in kenan ‘ya'yanta su hudu dukansu sun je inda take har da jikokinta su ma sun tafi a birtaniya gaskiya ana cikin jimami kowa labarin gaskiya ba daɗi mutane a rikita ana nan ana cikin jimami kuma abin nan inda take gidanta abin nan fadanta da ke nan london a bakin palace kenan jama'a suna nan sun cika kowa na zuwa ana kai faranni ana nana jimami na rasuwan fata waɗanne abubuwa ne mutanen birtaniya kake gani za su danga tunawa da ita na san ta yi abubuwa da yawa gaskiya haka ne to ina jin da muhimmin abin da za a fi tunawa da ita shine ta kasance uwa ce ga kasan kuma kaka duk wani rikici da zai tashi inda dai ta sa hannunta ciki to ta yi kokari yadda za ta yi abin nan a kwantar da shi ina jin muhimmin abin da za a fi tunawa da ita kenan sa'annan komi za a yi kasan sai ta yi kokari ta je ashe da shawaranta kuma ake komi na game da mulkin kasar nan. To yanzu wane ne ya ɗare raga mulki? Ɗanta, babban ɗanta Prince Charles yanzu shi ne King Charles da Ted, wato abin nan sarki Charles na uku. Madalla a gaida Malam Muftahu Abdullahi. To a Najeriya kuma ko mai masana ke cewa game da mutuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu? A hirar da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El yi da masanin kimiyyar siyasar duniya na Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa ya ce kasashen Afirka da dama za su yi juyayin mutuwar sarauniyar dan rawar da ta taka wajen karbar musu 'yanci. Ina tare da Dr. Sa'idu Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano masani kan harkokin siyasar duniya. Dr. Sa'idu Dukawa me zaka ce kan labarin mutuwar sarauniyar ingila queen elizabeth ta biyu kullum abin da yake zowa mutum idan an yi rasuwa irin wannan shine cewar kowane rai mai ɗanɗanin mutuwa ce an yi mutuwa babba babban abin da zai zo wa mutum shine wata wadda duniyar siyasa ta sani da duniyar shugabanci tsawon lokaci mafiya yawan waɗanda suke a raye a yanzu 'yan shekara arba'in hamsin sittin saba'in ma duk sun taso suna ta jin sunan sarauniya elizabeth ta yi kaza sarauniya elizabeth ta yi kaza saboda haka za a tuna wata shugaba da ta jagoranci mulkin mallaka na kasashe da yawa kuma ta jagoranci ba su yancin kai a kusan gabaɗayansu waɗanda suka yi mulkin mallakan nan sannan kuma ta ci gaba da jagorantar su bayan sun samu mulkin kai wajen haɗuwa su ɗau matsaya guda a siyasar duniya da wajen haɗuwa wani lokacin su ma ɗauki matsaya guda a maganar tattalin arziki duk wannan zai faɗo wa mutum cewar wadda take da wannan matsayin ta kau saboda haka yanzu sai tunanin kuma ko waye zai iya maye gurbinta da har zai iya faɗa aje har za a iya tunanin bari a tuntube shi yanzu abin da ya rage wa al'umma kenan a gabansu. Wato ina jin Dokta Sa'idu Dukawa kamar tuni ma shi babban ɗanta Erima Charles ya zama sabon sarki kuma ya daɗe a wannan harkar amma duk da haka a matsayinta na ta mace da ta rike wannan sarauta bayan gado daga mahaifinta King George ga aikin da ta yi na karshen nan na tabbatar da naɗin ita sabuwar Prime Minister Liz Truss Eh, har ma kusan yadda za ta rasu ya zaka zayyana irin kwarin gwiwarta da ake gani a matsayin ta na tamaki. ai daman da na ce yanzu magana ce ta waye ta bakin bature zai shiga takalmanta aikin da tsarin sarauta da an riga an sani amma ina nufin ne waye zai iya wannan aikin waye kuma zai samu wannan alfarmar na shugabannin kasashe da dama da renon ingila wasu ma ba ma na ingilan ba ne za su kaddara shi har su nemi shawararsa a nan giza ike sakar ya danganta ga inda ya rike sitiyarin idan ya ɗare kan kujerar mulki gadan-gadan to akwai fata na cewar ya tarbiyyantu da yadda take gudanar da al'amura akwai fata na cewar ya tsotsa kuma an ba shi horo zai dinka kwatanta irin abubuwan da iga sarauniya tana kwatantawa wato eh, dr saidu duka kafin wato yanzu akwai abin da ka faɗa cewa mutane ma yawanci duk sun tashi suna jin sarauniya elizabeth yan makaranta hmm. ne kowa wannan da ya nuna kamar kasashen afirka irin najeriya da ita ta zo nan najeriya ah, ita ta hmm. jagoranci bawa ma najeriya yancin kai ah, mutane za su shiga cikin juyayi mai yawa kenan a kwarai daga gaske musamman waɗanda suke da wayen da suka santa kuma suka taɓa ganawa da ita ko suka ga zuwanta Najeriya da irin kaddara ta da aka yi maganganu da ta yi na dattako duk za a tuna waɗannan watakila waɗanda suke kwata-kwata ba su ganta ba ba su santa ba ba su ga zuwanta ba sai suna kawai suke ji su ne watakila jimaminsu zai karanci amma duk wanda isanta zai shiga jimami. To madalla yanzu kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa ta ce jihohi 33 cikin 36 da babban birnin ƙasar Abuja ne aka samu ambaliya. Hukumar ta ce a cikin watanni takwas ambaliyar ta shafi mutane fiye da dubu ɗari biyar da takwas yayin da rayuka ɗari uku da saba'in da biyu ne suka salwanta. Mutane ɗari biyu da saba'in da bakwai suka samu raunuka gidaje dubu talatin da bakwai da ɗari shida da talatin da uku ambaliyar ta rusa a jihohi takwas kacal. Hukumar agajin gaggawar ta kuma ce gonaki da dabbobi sun salwanta a ambaliyar. Jihohin Filato da Nasarawa na daga cikin jihohin da ambaliyar ta yi barna. Awal Musa ɗan goma mazaunin unguwar gangare 'yan soso ne a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa ya ce duk da yake babu rai da ya salwanta a cikin iyalinsa ya tafka asara mai yawa. eh gaskiya na fita kasuwa sai aka kira na aka maza maza ka dawo da abin da kake ka bari ka dawo na ce lafiya aka ce ka zo ruwa ya ci gidanku har baban ma ya gudu da shi amma an samu an ciro shi da kyar sai na bar da abin da nake na hau mashin sai na zo ina zuwa sai na ga akwai ɗakin da muke ajiye kayayyaki mu wani isra ɗaki haka akwai kujeru da kayayyaki da kayan abinci da ɗin ɗakin kan na ɗin ɗakin uwata a gidan na ga ya yanke ya zube ba komai a cikin ceto amma tun da mun gode wa Allah tun da ba a sa rai suka man dakuna nawa ne suka eh, rushe a gidanka eh, abin da ya rushe a gidanmu ne daki guda hudu ne har da bayan gida yanzu ya iyalanka suke ciki eh iyalai na da yake akwai dan inda mu je mu ajiye su wasu sun fita a ciki amma mu da maza saboda sata kan a zo a sace sauran kwanukan da saura muna kwana a cikin gidan da ni da baya da kanina amma su iyalanmu dai mun kai kowa ya je gidan mamansu ya zauna kafin kwana biyu mu ga yadda zamu yi Allah ya yarda baka ganin kaman gurin naku ya yi gangara ne ta cikin rafi shi yasa wannan yake ah, abin nan ku yi tunanin cewa za ku kauce zuwa wani guri tudu eh ba zan ce gaskiya ba gangara yake ba gangara yake dan daga jikin rafi sai gida to amma kuma kin san rayuwa yadda kowa Allah ya tsara mai nashi haka zai je kafin Allah ya kawo karshen abin da za a yi idan aka ce ka kiyasta kusan za a ce nawa ka rasa a cikin wannan gaskiya zai kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu daga garin wuse a karamar hukumar awe a jihar nasarawa ma ambaliyar ta shafe gonaki inda manoman yankin ke bukatar agaji sunana ladan ado sausi gonakin shinkafan da an zuba kasa ya fi dubu goma sha biyar buhun da an zuba ruwa cinye kasa daga nan akwai kauyuka kauyuka an fi goma sha biyar wanda ruwa mana barna duka suna ushe ne gaba daya shine muna kuka kukan mu gwamnati su taimaka a zuwa a duba talakawa a rage asara ko ba ya duka ba a taimaka ma talakawa muna wannan gwamnati mai adalci muna kuka mu gwamnati mai adalci a taimaka. To kana ga kamar mutane nawa ne wannan ambaliyan ya shafa? Mutane suna da yawa gaskiya fi su bin Wurin wanda ya zo a kogi na wurin watan shi ɗaya kenan. ba hukumar da ya zo ko da. Amma ku kun yi kokarin sanar da hukuma cewa ga abin da ke faruwa. Ruwa ya toshe mana hanya daga nan zuwa shantan. Ruwa toshe hanya gaba ɗaya ruwa zagaya mu. Shinkafa gaba ɗaya babu. Yan uwa gwamnati su zo su tallafa ma talakawan da ruwa ya musu barna. Su tsakanin mu hanyoyin mu da yake damu musu mana hanya mai kyau. To sai dai gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce gwamnati ta yi wasu ayyuka birane da karkaran jihar don hana ambaliya yin barna. Abin da muka yi shine akwai wani irin abin da ake duba alaman ruwa idan aka samu ruwa zai barna so akwai babban mashin da aka shirya ana yi wanda shi ma mun yi aiki ne tare da bankin duniya tare da abin da muka samu muka shirya wannan to yanzu haka a garin umma aisha manya so misali idan a tunga wanda yana da nisan gaske da umma asha farkon shigowa kenan jihar nasarawa daga wajejen taraba idan akwai alama na ruwa zai yi banna ya fara zuwa to zai ba mutanen wannan waje irin na umma asha wani da sauri sai a tashi a ja wannan wajen to irin wannan ruwa abu biyu ne akan yi ɗaya daga ciki shine ko a yi direjin wato a je a fata ƙasar saboda a buɗe ma ruwa hanya sosai ya bi na biyu daga ciki shine a yi amfani da ruwa you know uh, irin wannan ya taba samu ya taba samun mu mu lokacin da nake kamfanin dangote a adamawa wannan ma na dam ne ma ba, ba ma na, na riba din ba na dam ne tukuna saboda hanyar dam din da yake fitowa daga kiri dam idan muka saki ruwa to haka zai zo ya bi ya je ya shiga riba benue to sai daga riba benue ruwan ya sake dawowa gonan rake da muka yi wajen hekta 900 hekta 900 na rake da muka yi haka ruwa ya zo ya kwashe shi a 2011 to saboda haka abin da akan yi shine sai ka yi amfani da ruwan saboda ko da yaushe a samu ruwa ya yi kasa a wajen to amfani da ruwa kan zo ne da gonaki to yanzu idan kuka tafi tunga za ku ga a tunga saboda wannan gona da dangote ya bude za a yi amfani da ruwan don haka lokacin da alaman hayaniyan ruwa zai zo to ba za a samu damuwa a wannan wajen ba ruwan dama an yi amfani da shi sai kuma suka yi wani abin da ake kira ban san sunan shi da hausa ba kamar wata harvesting wato a bude inda za a iya tara ruwa saboda lokacin da ba ruwa a yi amfani da shi to muna da irin wannan gona yanzu a can inda ruwan ke fara shigowa wato tunga a awa kenan muna da shi a nan kasa yanzu irin wannan gona guda biyu azuman da muke da shi na rice da kuma flamin da suke da shi so duka irin wayannan hanyoyin da za a yi amfani da ruwan ne saboda ambaliyan ruwan da yawan ruwan ya rage wa mutane wahala masu unguwanne suke da alhakin faɗakar da al'ummar su kan matakan kariya daga barnar ambaliya Mai unguwar gangare a karamar hukumar jasta Arewa Alhaji Guda Usman Aliyu ya ce suna kan wayar da kan jama'a illar yin gine-ginen gidaje a kan magudanan ruwa. A kowane lokaci masu faɗakarwa kan yanayi ɗin nan sukan shigo anguwa mu sa mutane su yi musu jawabi a yi kaza a yi kaza to kin san ɗan adam kamar wanda ya faru na gidajen nan sun daɗe a gu so amma tun da dai a bakin ruwa suke ya kamata mu sha da muke ba shi ne duk lokacin da ga ana ruwa mai yawa to ka kintsa ka kwashe iyalin ka abu inda wani kaya ka ce don baka da tabbas ko ruwan zai taba ko ba zai taba ba to amma wayanda suke gini a bakin rafin nan ba kwa nuna musu illan cewa bai kamata ma a yi wannan gini a bakin rafukan nan ba wato bayan an nuna musu kai ka da ka sai fili a bakin rafi ai kana da hankali hankalin ne sa kake neman gurin da za ka kwanta kuma ka samu ka saya to sai ka saya akan gun da zai cutar da kai ka sani ai to a wani lokaci sukan ga kamar rani ne ba za su san cewa ruwa yakan biyo wurin sosai ba a <laughs> ko sun ga kamar rani ai ka san ana ruwa kuma akwai season na ruwa eh, ni ana aka haife ni da kuɗi dai ni ba za ka ban gida a nan saya ba wallahi na san gurin saboda ina tsoron raina so haka mu har da muna farka muna kira ga mutane don Allah don annabi duk wanda dai sai fili ko zai gini ya tabbatar ya kauce hanyar ruwa ruwa ba zai saurari ka ba in ya zo zai wuce ta hanyar sani wannan muna farka kuma za mu ci gaba da gaya musu Allah ya muna nema inda hal da go za ta taimaka musu da wani abu don Allah ya taimaka musu mutum da ya baya samu abu da rasa amma in raɗi yawa aka ce ana in aka yi in duka yawa na ka ake karewa to ko ta ka dan kare musu wani wannan muna roƙon gwamnati musu wannan kuma za mu ci gaba da bi muna gaya mutane do Allah do a kaucewa hanyar ruwa. Shi ma kansilan yankin gangare a karamar hukumar ta Jos ta Arewa Umar Abubakar ya buƙaci hukumomi da masu hannu da shuni ne da su taimakawa waɗanda ibtila'in ya shafa. wannan al'amari muna cewa inna lillahi wa ina ilaihi raji'un ko da na na ga yadda ruwan yake al'amuran shi a wani lokaci abin ya bani tsoro don mutane ana fito da su ta cikin ta katanga wansu da igi ake ɗaure su ake janyo su wannan ruwa da ya ce ya zo da daddare Allah kaɗai san irin rayukan da zai ɗauka. To zuwa yanzu an samu asarar rayuka kenan? a'a ba samu har yanzu dai mu samu labarin asarar rayuka ba amma dai dukiya kan ya tabu sosai don wannan na gani da idona ka iya kiyasta irin dukiyar da aka yi asara gaskiya abu ne wanda ka gan shi ne ko ka wuce amma akalla an yi asarar miliyoyin kuɗi a wannan guri don gidajen mutane da yawa ya zizzibe. kuma da yawa mutane al'amuransu na cikin gida duk ya lalace rabu shekara da shekaru ana samun wannan ambaliya a wannan guri me kuke don ganin cewa al'umma sun kun faɗakar da su ta yadda za a kauce ma irin wayannan uh, bala'o'i gaskiya muna bakin kokarin mu nuna mutane cewa hatsarin da yake game da irin wannan gurare amma dan adam shi kullum idan ya samu zafi a gidan haya to yana ganin cewa kawai shi korafin ma ya samu zai shiga je zauna a cikin ta to wannan matsalolin muke samu da su lokacin da kake gaya mu mutum gaskiyan ga abin da ya kamata yi to a lokacin shi muke gan cewa kamar ana so a mishi mugunta ne a raba shi da abin da yake so ya jin daɗi na rayuwar shi to wannan abu gaskiya muna kira da duk waɗanda suke da hannu da suke da alhaki akan irin wannan al'amari dan waye da kan mutane su ba mu haɗin kai mu zagaya da su mu duk gidajen suke kan hanyar ruwa mu zo mu nuna musu mu nuna musu illan zama a wannan gurin don samun guje ma rayukansu da dukiyoyinsu a wannan guri gaskiya al'umma suna bukatan tallafi sosai ko ya ne idan Allah ya sa gwamnati ta shigo cikin al'amari za mu ji daɗi kuma muna bukatan haka muna kira gwamnati su shigo wani al'amari su tallafa ma wayannan mutane daga cikin abubuwan da suka rasa ko bai dawo duka ba a basu su abin da ya samu wanda zai mutum zai rage raɗaɗin zafin abin da ya faru da shi Tun farko dai hukumar nazarin yanayi ta NIMET ta yi gargaɗi kan yiwuwar samun ambaliya a wasu jihohin Najeriya inda ta buƙaci masu ruwa da tsaki su ɗauki matakan kare al'umma daga asarar rayuka da dukiyoyinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Tuma yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. daren yau da batun gasar kwallon kafa na kasashen turawa da aka fara a daren shekaran jiya talata domin neman cin kofin zakarun kasar turai na kakar wasannin bana na shekarar 2022 zuwa 2023 an dai kasa kulab-kulab din da za su fafata a tsakanin su rukunai takwas da kowane rukuni akwai kulab guda hudu a rukunin a akwai liverpool da ajax da napoli da kuma rangers a rukunin ba akwai club din atletico da porto da leverkusen sai kuma brugge a rukunin ca akwai club din bayern da barcelona da inter sai kuma club din pleasing a rukunin da akwai club din tottenham sai frankfurt da club din sporting cp da kuma marcel a rukunin a akwai club din dynamo zagreb da club din milan da salzburg da kuma chelsea a rukunin fa akwai club din shakhtar donetsk da club din real madrid da leipzig sai kuma club din celtic a rukunin ga akwai club din man city da dortmund da club din copenhagen da kuma club din sevilla a yayin da rukunin ha akwai club din benfica da psg da club din juventus sai kuma club din haifa waɗannan su jerin sunayen club club su guda 32 na ƙasashen turawa da ta su kece raini a tsakaninsu a gasar neman cin kofin zakarun kasashen turai na kakar wasan kwallon ta Mola na shekarar 2022 zuwa 2023 a fafata da aka yi daren jiya laraba kuwa club din ajax ta ci club din rangers fc hudu da nema a yayin da club din sporting fc ta sami nasara akan frankfurt da kwallaye uku babu ko daya club din napoli ta yi nasara akan liverpool da ci hudu da daya ita kuwa atletico ta yi nasara ne a kan porto da ci biyu da daya club din burge ta yi nasara ne a kan leverkusen da ce daya mai ban haushi yayin da club din barcelona ta yi ruwan kwallaye a ragar victoria plazin biyar da daya club din bayan ta sami nasara a kan inter da ci biyu ba ko daya sai kuma tottenham hotspur ta jefa kwallaye biyu a ragar olympic marseille tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa a club din real madrid marcelo dan kasar brazil ya koma kungiyar olympiacos ta kasar girka inda zai ci gaba da sana'ar motsa leda hawa club din shi dai marcelo kwantiraginsa da real madrid ya zo karshe ne a karshen kakar wasannin da ta gabata marcelo bisa yarjejeniyar kakar wasa guda ɗaya ya rattaba hannu a kai a yayin da za a iya tsawaita zamansa a club din in an gamsu da irin rawar da ya taka a zahirance a ƙarshen shirin namu da daren yau za ku ji cewa babban mai horar da 'yan wasan club ɗin chelsea thomas tuchel an salame shi daga aiki rahotanni na nuna da cewa an ɗauki shawarar sallamarsa daga aikin kocin ne bayan da club ɗin dynamo zagreb ta sami nasara akan club ɗin chelsea a zagayen farko na gasar neman cin kofin zakarun kasashen turawa wasan da ya ne na cikitan guda ɗari da ya gudanar a matsayinsa na babban kocin club ɗin chelsea thomas tuchel a zamaninsa ya ce wa club ɗin chelsea champions league da super cup da kuma club world cup abdulham muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria to yanzu kuma ga labarai a takaice amurka ta faɗa yawa alhamis cewa tana shirin aika dala biliyan biyu da ɗigo biyu a matsayin taimakon soja na dogon lokaci zuwa ukraine da wasu kasashen turai sha takwas da ke fuskantar barazana daga rasha sannan da wasu dala miliyan ɗari shida da da saba'in biyar kai tsaye ga gwamnatin ke ba wani sabon kunshin makamai na yaƙi da mamayar masko sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai wata ziyarar bazata zuwa kiev domin sanar da taimakon tare da tattaunawa da shugaban kasar ukraine vladimir zelensky game da yakin da ake yi da rasha wanda yanzu ke cikin wata na bakwai To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da bada umarni da ma injiniya ma Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.